da ki sai kayan jariri in allah ne daga dubai za ta yi miki kayansa kai har na ji daɗi wallahi ka fi dausi don allah kun yi waya ka ce ina godiya ke wai ba haka ba kin dan motsa jiki kuwa kina motsa jiki kuwa saboda me na gaji ne da gajiya wallahi motsa jiki ne. ban da abinki ai da haka zaki saba ya bi cikin ki ai ni rabu da ni da mazaiki ba kai masu kasan yadda nake ji kuwa hmm, to ya kike ji ya nake ji eh. to sai dai ka buga ka waya ka tambaye ta lokacin da samu cikin ummi salma ya take ji to ban da ke ai ta bi ki kokari ai ta bi ki dauriya haka kace to shi kenan na yadda ta fi ni dauriya ai kowa da irin cikin shi na wallahi na yi kokari kokarin me karbi karbi mana karbi mana <laughs> to wai yanzu ni fa ba faka muka da alhaji ba kana ji ko bai gaya min ba me gadi na karba karba gaskiya ba zan amsa ba au haka faɗa eh. haka ce ya za a yi saboda Allah da nan masifa na ran daban na dare daban yuri kuma da kawai da abin cikin zuciya da don Allah dan annabi ko shi ya isa to ya yi kyau wallahi za ka gane kwara idan ne ni yar halas ko au tsaki kai mu na an yi tsaki ni kai mu tsaki da ni take mana to yi kyau wallahi sai ka gane wai wai wait, wait. wait. mai gadi ka ji bukata ta kenan alhaji yanzu ya kake son ma wannan aikin ai na san zaka iya ne shi yasa na ce kai zaka yi aiki kuma ba kyauta zaka min ba kuma kafin ka ci gaba da aiki zan baka kuɗi naira dubu ashirin idan ka kama kammala aiki akwai sakamako mai tsoka ina fatan ka fahimce ni amma alhaji ka san shiga cikin tsakiyar ma'aurata ba karamin illa ba ba kuma karamin matsala ba ce wani kai mai gadi na fi ka sanin wannan kana da kuɗi ne ba da su to abin da nake so shi za a mu tashi don ba ba sai na fasa ma kai hello abba yanzu yanzu abba menene abin yi kaga fa ya riga ya ji maganan nan waiwaye waiwaye waiwaye salamu alaikum alaikum assalam habib dan allah dakata me kawo ka gidana Afuwa kan zo ne na zo neman afuwa ne a gare ka kai haƙuri da abin da ne maka an yaudare ni an sa cikin wani hali ta kai ga na rabu da farin ciki na wanda zargi na ya zo ya kasance ba gaskiya ba ni fa har yanzu ban fahimci abin da kake nufi ba habib na yi kuskure a baya ina cikin tashin hankali da rudani abin da ne wa abdullah da hanan wanda zargi na ya kasance ba gaskiya ba an dora an tarbar shi na yi hukunci wanda ba zan taɓa manta a rayuwa habib ni a yanzu makaho ne babu wani ɗan jagora face kai saboda abin da ya faru a baya a tsakaninmu ka taimaka min ka tallafa min in dawo da farin ciki yanzu na fahimce ka habib an zaluntar da ni karu da ni habib an raba da jina an raba da salaha mutum ne kirki habib ya za a yi su roƙe su gafara duk layin da na kira a cikin layukansu sai in ji baya aiki ban sani ba ko bayan rabuwa na da su sun canja layukansu khalid dama na sani koman daren dadewa gaskiya za ta fito na fahimce ka kuma an allah da zan taimaka maka kamar yadda ni ka riga kasa. abinda nake so da yanzu ka koma gida gobe ka zo mu je neman abdullu shi ke nan na gode kai yi adan tafiya adan tafiya ah wallah lafiya lafiya da Allah Abdullah fa wadai wallahi sun fita da mai gidana to ina suka tafi sun je nan ne za su dawo yanzu ba da jimawa da da wata waya yake amfani yanzu baya amfani da waya yanzu 哎，大哥，怎么了？咱们进来，咱们进了嘛。的，哎，的，哥，怎么了？真的。咱们十年没见了，七年没见来 ai ya riga ya gaya mun duk abin da ya faru a abdullah bai dan uwana ne ko mu dai uban zargin sa ne akan wani abu ko kuma in ce shiga tsakani na aka da shi ko ni kanin mahaifin adan tafiya to shi ke ne zan fita ba wani abu ko a na ji wani abu ne irin gyaran gidan kuma so na ga gani yake so kake shiriri ce a to ai na gaya wa wanda zai zo zai duba abin na haka to zan kira mai kujerun ya zo gyara Saratu lafiya? Ana magana kin yi shiru. Khalid ne ya kore ni. Khalid da kore ki? Eh, ni na kore ta. Na kore ta saboda bata dace da ni ba. Na kore ta saboda azzaluma ce. Na kore ta saboda jahila ce, bata san darajar aure ba. Kai Khalid, ka kiyaye kanka. Kare baya zuwa jujin kura ya ce zai wasa an ba so ki halaka ba. Ka kiyaye. Salisu da gurnaninka da wani damusa takaddaka da wani iwa-iwanka lokacin da zai ban tsoro ya wuce ka gane kamar yadda ka nuna ina nuna ka salisu don ka san da gaske nake ka gani kuma bari in gaya ma ɗan uwana da kake tunanin ba ma tare ina tare da shi abdallah faɗi duk abin da kake so faɗa masu faɗi ka zagar sai na ji daɗi za ka fita faɗi faɗi salisu an yi rani damina ta zo ta mai gurbinta an yi zafi sanyi ya zo ya mai gurbinsa sa'an nan an yi dare hasken rana ya zo ya mai gurbinsa rami na cuta da zalunci da ka gina da Dan mai dukiyar marayu da haɗa auratayya da zalunci yau sai ya zama kabarinka sa'an nan baka ga komai ba sai ka ganka a gidan yari sa'an nan ka mutu ka je ka haɗu da fushi na mala'iku a zalimi macuci ba za mu taɓa yafe ma ba to baka ma ga komai ba sai ka jira daga gurin alƙali ko in ce ma daga kotu ai wallahi bari in gaya ma ko za ka narke gidan nan sai ka fita duk abin da ka san namu ne sai ka fito da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Malam, me wannan yara ya zo yi nan gidan? Waye wannan a gidan nan? Waye waye ko ban da Khalid? Waye na ka samo shi ne wannan yara? Ina makaranta ya zo ɗazu da rana. Ikon Allah. Ashe gurɓatattun iyaye suna samun gaisuwa a gurin ku salihan iyaye? Irin wannan? Zauna do Allah. ne nake tambaya kamalan me ya zo yi a gidan nan? Shine ai. jawo kujere ɗazu da rana ya kai gauro ya kai mari ya rasa inda zai iya shawo kaina a'a ya zo ne abin da ya faru ya wuce do Allah ya zo ne ibana Hakuri, to Allah do annabi wancan ribata shedan ne inda ya shiga ne ba ta nan ke fitowa ba Maka da shi na ce zo zo mu je gida, kin jin da aka yi biyu ne da can duk bai san da aikin shedan din ba sai yanzu sannan ya san cewa akwai wani magana shedan a ciki Allah dan annaba ya hakuri ni na san ban yi daidai ba ai mun gafara shirin shedan tunda ya riga ya bada ni kisan ni ni wani iri ne yanda nake idan kai mun laifi ka dawo ka ce in mm, ka gane kurin ka to Allah da annaban ya hakuri in yafe maka shikenan ni muke sai ta sani saboda Khalid na yafe maka Allah saka da eh ubangiji Allah shiga Allah shi yafe mana hakika. to ka je ka yafe masa kai ne da zancen yafiya ba da ya tukun gaya mata dawo dawo don Allah dan annabi tunda ya riga ya bada to dan menene zaka yafe masa kai yawa laifi ai wanda yawa laifi ya kamata ya je ne mata yafe masa ba wai kai ba ya ce wa yan mutunci irin wannan hasaki uku ya wulakanta ta sannan a ce an yafe masa har ya iya ɗauko kafa sai zo ki haƙuri dan Allah yanzu tana nan ne tana ciki tana gidan kawo murtala kuma da ɗan da ta haifa ɗanka ta haihu ta haihu na aka samu namiji namiji aka samu to madalla to ka lafiya da Allah nan gidan kawo bala'i nan ne da Allah ya labaya nan nake son za a yi magana da ita hanan eh. kai waye mijinta ne ni ne mijinta <laughs> mijinta ba. ka san ta aure ba ne ai mun yi aure da hana mijinta ina zai ka taimaka min na nan don girman allah ka yi haƙuri duk da kai mijinta ne ka ba ni umarni in gani saboda wata muhimmiyar magana bai suna ba hanan hanan hanan dan Allah dan annabi ki tsaya ki saurare mu dan Allah hanan da Allah kai da kake ta soya za ka yi magana da ita da izinin wa ni ne mijinta ya kamata ka tambayi izini na ne ai eh, ai saboda kai din ne mijin na ta sai muke son ka ba izini ka sai kuma ku shiga gonar da ba ta ku ba Allah dan annabi a matsayin ka na mijinta ka bani umarni kan saba wa Allah hanan dan Allah dan annabi ki taimaki ya Khalid ki tsaya ki saurari magana da zai faɗa miki ka yi ne magana da su to dan Allah dan annabi ka ba ta izini ta magana da shi da Allah ka taimaka mu na da ke magana da su hannun dan Allah dan annabi ki haƙuri zan iya jure wa da ni da ki amma hakkin ki da ke kaina ba zan iya tafiya da shi ba ki mun gafara don girman Allah ki yafe mu abin da kuke ba ni ba laifi na bane abdullahi gaya mata abin da ya faru hannan wannan kanin mahaifin namu shi ya da rikicin nan shi Abdullah. Ah. mene ne Me ya same ka? Hmm? Wallahi ba na jin daɗi ne. Haba Abdullah, yanzu zan baka jin daɗi shikenan baka ci abincin safe ba baka ci na rana ba ga na dare? Cikina ne kullum ba na jin ƙarfi. To ka gani ka tashi mu je ka ci abinci sai ka sha magani. Amma ai ba za ka kwanta haka baka da lafiya ba ko? yau ka tashi da Allah ka san yanka ya dawo ganka ka ba zai ji daɗi ba ka san in dai har har ba ka abin nan ba ko <laughs> ka taso da Allah Ka ji? ga nan faruwa ne me yake damar ka ne babu komai so to slide zan ce ka shirya to baka wuce faɗa ba amma ya kamata a ce kuma ka wuce bari ne maka nasiya abuja da za ka shiga ba kamar nan ba shi za ka ga mutane iri iri with different characters you see trouble kuma za ga hankali babu wani abu da za ka shi ba ba kamar gida ba you very amma ka kiyaye sakamakon duk wani abu da ake haɗawa na tashin hankali ko ta'addanci ko san an fadawa da su domin a cimma abin da ake so a cimma tonna maka fata a insha Allah ya zan yi amfani da abin da ka faɗa mu Allah ya sa abin da na baka ya shiga a ah, ya isa ya shi ni ta na gode ina maka fata shi kenan ba ma ki ma kafin da in samu ma wacce wanda za ta mai mana gurbin hanan ta shi ke da yaya riba da tafi <laughs> ya yi ke suke sai ya da ta dala